فلما جاءهم باياتنا اذا هم منها يضحكون yayin da ya zo musu da ayoyinmu sai suka riƙa yin dariya saboda raini da izgilanci